To Mala Harande kamar yadda ka sani sun ɗazu da misalin karfe kusan goma sha biyu za a ce da 'yan mintuna agogon Najeriya na rana kenan wato a jirgin da ya ɗauko gawar shugaban ƙasa a jamhuriya ta biyu Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari ya sauka a babban filin jirgin saman sarkin musulmi Abubakar na uku da ke sakkwato inda kuma daga nan kai tsaye aka saka shi a motar nan ta asibiti wato ta ɗaukar gawa ko kuma ta ɗaukar maras lafiya aka tunkaro kai tsaye zuwa garinsa na haihuwa wato garin Shagari kenan wanda yake da tazarar kimanin kilomita arba'in zuwa hamsin daga babban birnin jihar Sokoto. Kuma yanzu nan da nake magana da kai, an riga an gabatar da sallar jana'iza kamar yadda addinin musulunci ya tanada. Kuma kowane lokaci a kamar yadda ka sani an gudanar da ita ne a gidan shi marigayin a gidansa da ke nan shagari. kuma yanzu haka da nake magana da kai ina nan ina fuskantar wasu sojoji da aka kawo waɗanda za su yi masa faretin ban girma kasancewar ah, tsohon shugaban ƙasa ne kuma shi kusan za a iya ce shugaban ƙasa ne na musamman domin ko shi ne shugaban ƙasa na farko zaɓaɓɓe bayan da aka dawo daga mulkin jamhuriya aka dawo da mulkin tsarin shugaban ƙasa saboda haka yanzu haka ana dakon yanzu za a shigo da gawar inda aka gina kabarinta kuma za a rufe take nan bayan an riga an gabatar da sallah kamar yadda addinin musulunci ya tanada To Murtala za a iya cewa kamar su waye da waye suka halarci wannan jana'izar a manya-manyan Najeriya. Eto eh akwai babban ayari na musamman da aka ce ya zo amma dai shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari bai sami isowa a wannan wurin ba ko kuma bai halarci wannan jana'izar ba. To amma dai an ce akwai wani kakarfan ayari na wasu jami'an gwamnatin tarayya da suka wakilci gwamnatin tarayya a wurin wannan jana'iza duk da yake suna can cikin gida kuma wurin saboda sha'anin jami'an tsaro da kuma sha'anin aiki muna nan daga waje. To amma dai kamin nan gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambol tare da wato dukkan manya-manyan jami'an gwamnati da jigajigan 'yan siyasa tuni suka su ma suka tarbi gawar ta marigayi tsohon shugaban kasa ko kuma a nan gidan nasa yanzu haka akwai gwamnoni biyu na jihar kebbi da kuma zamfara waɗanda tuni sun iso nan kuma da su aka yi komai haka kuma akwai tsohon gwamnan jihar Sokoto Aliyu Maga takardawa muku da dai sauran manya-manyan jami'ai mafi akasari daga nan haka zalika kusan duk wani shugaba na jami'an tsaro kama daga soji zuwa na 'yan sanda kowane irin aiki na kaki da ma mara kaki inda na jami'an tsaro ne shugabannin su na a wannan wurin kusan su ne ma suke wato kula da yadda al'amura ke gudana a wannan gidan na marigayi. da mutuwa lafiya da ciwo Allah kaɗai yake yadda ya so da su ga kowa. ta ta'ala sarkin dare da rana, shugaba Buhari Allah ka bashi sauki.